a sakamakon gardama da ta kaure a kwanakin baya a tsakanin kasashen Najeriya, Senegal da Ghana a game da yin shinkafa da faduka wato jollof mai ɗanɗano ko kuma wadda ta fi daɗi. Na zagaya a jihar Oyo inda ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sunana Alhaji Uba Awal. Alhaji Uba akwai gardamar da ake yi ko kuma ta kaule tsakanin wasu gwamnatin Najeriya cewa wace ƙasa ta fi iya dafa shinkafa da faduka wato jollof tsakanin Najeriya, Ghana da Senegal. Eh to Ghana sun fi kowa ya dafawa. saboda mi yawa saboda akwai wasu dalilai su wajen dafa shinkafa da fadika a wajen su idan shinkafa da fadika akwai abubuwan da take da bukata yayin da za a dafa ta wannan abubuwa su suna da shi a hannunsu ba wai ba mu da shi ba su suna da shi amma sun fi mu amfani da wannan abubuwa a cikin shinkafa da fadika kamar mi da mi kenan irin wannan abubuwa da ya shafi irin abin da ya shafi irin tumatiri a tarar da zuwa albasa da wasu 'yan ganyaye da suke watsa da wani busasshen kibi da suke sawa a ciki kasar senegal fa sun iya dafa dafa duka wato jalof eto eh su ba zan iya tantance nasu ba amma ni na kasar mali na sani domin an dafa na ci bace mun ba rabi da fafiya ce rabi danya sunana hadiza mai koko Hadiza mai koko tsakankanin Najeriya da Ghana da Senegal wace ƙasa ta fi yin jollof rice wato da faduka mai ɗanɗano mai daɗi. Ghana ta fi iya. Saboda mi? Saboda su iya hadan kayan jollof rice. Kamar da mi da mi suke hadawa? Suna hada cabbage, timati da albasa su yanyanka kuma su azakai da carrot. To ita ƙasar Senegal fa? Su kuma suna yin amma ba su kai Ghana ba. Najeriya fa? Su ma suna yin kuma ba su kai Ghana ba. sunana abu lame okada tsakanin jollof rice ta Nigeria da senegal da ghana wacce ta fi daɗi wacce ta fi ɗanɗano to ni in ana magana jollof rice ai ba a kawo ghana ko senegal in ana magana najeriya saboda ni na yawo bakin gwargwaro na je ghana na je senegal ka taɓa cin jollof rice ta ghana da senegal dun na ci to ka je ɗanɗanon ta haba ai ba a haɗawa saboda munan muna da zogale muna yawan haɗa jollof rice da zogale muna ci ga irin su gudai ga kifi ga albasa duka ga tumatir shi wannan ba sai an kawo muna yaki ba amma mutane da yawa sun ce jollof din Ghana ta fita ta Najeriya daɗi a ina wannan fadi suke ko kuma suna adawa kai ana ka gani ta Najeriya ta fi ba a kwatantawa mu shinkafin mu jollof rice din mu gaskiya ta fita ta Ghana ta Najeriya na Maryam to Maryam ke kina sai da abinci ko eh ina sai da abinci insha Allah to shinkafa nake saiwa da miyan taushe to ke taɓa yin jollof rice rice eh sana'a na dai tuni. ne me za ki ce a game da gardama da ake yi a daɗin watan jollof rice tsakanin Najeriya da Ghana da Senegal eh kwarai mu Najeriya mu ma mun iya jollof rice insha Allah tunda muna da kayan haɗi akwai kori da muke sawa kuma muna sa kayan ƙanshi haka dai daban-daban cikin kasashen nan guda uku Senegal da Ghana da Najeriya wacce ta fi iya jollof rice eh to mu Najeriya mun fi iya jollof rice Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.